عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السرمقندي الله مدوكين سركي مي ساكيا دا خيري har yanzu malin yana tattauna mana a ƙarƙashin kitabul ilmi a cikin wannan doguwar muƙaddima da yake yi a inda muka shiga babin da ke bayani akan albalagu an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa ta'alimi sinan babin da ke bayani akan isar da saƙo a madadin annabi da kuma karantar da tsantsan sunna idan za ka isar da saƙo a cikin wannan addini to ya zama kana isarwa ne a madadin annabi ba a madadin kanka ko ƙungiyanku ko tunaninku ko abotanku ko duk wani ƙabilancinku da ra'ayoyinku in ya zama akwai wannan a ciki to ba kana isarwa ne a madadin annabu ba sau da duk waɗannan tarkacin tsiya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cikin hadisai ya fada da su kuma ya yake su allah maɗaukakin sarki ya kyauta shi yasa a matsayinka na da'iya a matsayinka na malami duk sanda za ka buɗe baki kai magana to ya zama sunna ce za ka karantar ba ra'ayi ba sunna ba bida'a ba sunna ba son zuciya ba sunna ba gaba ba sunna ba ɓatanci ba sunna za ka karantar tsantsa a bisa fahimtar malaman farko allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi lamba hadisi na 579 sai dai kafin kai tsaye mu ci gaba daga inda mu kwana muna miƙa ta'aziyyarmu ga iyalai da 'yan uwa da abokan arziki na shehu dr alhassan sa'id jos da allah maɗaukin sarki ya ɗauki ran shi a cikin wannan dare kuma za a mai jana'iza ƙarfe goma na safe a garin kano allah maɗaukin sarki gafarta ma dattijan malami a sheikh dr alhassan sa'id wanda duk wanda ya san sheikh alhassan sa'id ya san mutum ne wanda ya ƙare rayuwar shi kaf akan tabbatar da sunnar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma rushe bid'a duk inda take kuma duk girmanta da su aka kafa kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna shi yasa yana daga cikin trustee na kungiya na ƙasa baki daya ana cikin gwagwarmayin tabbatar da sunna ne don kungiya tana towa ya ce jin daɗi zai je a duba shi a asibiti ashe ajali ne ya kira shi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi allah ya kyautata bayan shi allah abin da wannan bawan allah ya yi ma sunnar annabinka allah ka saka mai da gidan aljanna kurakuran shi kuma allah maɗaukin sarki ka yafe mashi allah ka tada daga cikin zurriyan shi da ɗaliban shi da masoyan shi waɗanda za su yi aiki sama da shi da kun ga dama abin da nake gaya muku kenan duk yadda ka kai ka komo rayu wannan fa tana da iyakan da aka sa mata ka daina ruwa da ita su da suka sadaukar da rayuwan tun suna matasa tun suna kaza ɗazu da wajen karfe goma na dare muna tattaunawa da wani ya ce bai ma san ya rasu ba ya ce ai abokin karatun shi ne a jami'ar bayero ya ce ko lokacin da ya zo jami'an bayero ya ce babban malami ne hamshakin malami ne ya ce kaɗai kawai abin da ya zo nema certificate mun gano wannan da kyau ku to kuma da ya fara sai da ya dangana har ina har sai da ya phd kuma abin da kawai ya tsaya yake karantar da sunna an gano wannan da kyau ko to kai da kake fada da sunna ko kake ma sunna zuban kasa, to waɗanda suke ma allah ma da gaske ka gabi ba su ba an gano wannan ballantana kai allah ya gafarta malam alhassan sa'id Na mu tashi lamba hadisi na 579 al'imamu darimi ya ce wa an damura an hafs bin umar qala qala umar bin al-khattab man wajhahu raqqa ilmuhu hafs dan umar yace umar dan khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda yace duk mutumin da ya sa jin kunya a dangane da abin da ya shafi ilimi to kuwa ilimin shi zai yi karanci ba zai samu abin da yake nema ba barin gaya muku ku cire maganan ilimi duk abin da bai kamata ka sa kunya a cikin shi ba ka sa ko ba za ka same shi ba an gane a rayuwa in ya zama an san wannan abin part ne na rayuwanka to maganin jin kunya a cikin shi ma bai ma taso ba an gano wannan bai taso ba jin kunya irin wannan al'amari to sunan shi ne faka misali yana daga cikin ɓangare na rayuwar ɗan adam ɗan adam ya sha ruwa na kawo muku misali ne idan kana jin matukan kishi kuma ga ruwa wai sai ka ce kana jin kunyan aga kana shan ruwa ko ka buƙaci a baka ruwa a to wannan ba kunya ba ne wannan faƙa ce an gano wannan cin da an san ɓangare ne na rayuwanka kai me ka sha ruwa ko josko ka ce da allah ku taimake ni da ruwan sha an gano wannan da kyau ko haka cin abinci haka abin da ya shafi duk abin da rayuwanka za ta gudanu da shi to ba jin kunya akan wannan sai dai kawai abin shari'a ta hana ka ka yi taka tsantsan ana gane wannan da kyau ko na sha faɗin wannan magana amma da yawa daga cikin mutane da gangar ne suke kin ganewa an gane alal misali za ka taso kana bukatan aure sai ga mutum ya zo yana tono nuku-nuku akan maganan aure aure da cin abinci da shaƙan numfashi da shan ruwa duk ɗaya ne daga lokacin da mutum ya kai wani munzili na shekaru har ya balaga ko an san buƙatanka an san duk waɗannan abubuwa faƙa ne an gane shi yasa mafi yawancin mutane ba sa auren kininsu waɗanda suka dace da su shi yasa rayuwan take tafiya a karkace a bauɗe an gane wannan kuma waɗanda suke cikin wannan ukuba da bala'i ba kamar mata an gane kiri-kiri a rayuwanta ta san malamin nan ne ya daidai network ɗinsu ya hau bisa layi iri ɗaya yadda za su rayu su yi addini su gubanar da mu'amala iri ɗaya sai ta nuku-nuku ta nuku-nuku har ya tafi ya je auro wata mashirmanciya ta zo ta rike ta rayuwar shi ita ma wani mashirmanci ya zo ya aure ta ya rike ta nata rayuwar an gano wannan da kyau salab ba haka suke yi ba na sha yin wannan magana jama'a mu fa ba salafiyan ajinu ba ne ba salafiyan jilsa ba ne ba salafiyan sallan juma'a karfe tara ba ne ba salafiyan cin doki ba ne ba salafiyar raina manya da zagin malamai ba ne mu salafiya aƙida ne komi da magabata suka yi wallahi sai mun yi shi kana ji ni ba zan iya kaza ba ƙarya kake yi ƙarya kake yi ba salafiyanci kake ba ka shigo tafiyan ne domin akwai wani abin da ya maka daɗi a rai kawai ka zo ka yi amma ƙarya kake yi ƙur'ani cewa ya urkulu fi silmi kafa duka za ka shiga kawai ba maganin daga kafa magabata na kwarai idan ya zama ga wani mutumin kirki sun amince ma addinin shi da ɗabi'an shi to zuwa suke ce ga 'yar muwanci ka zo ka nemi aurenta mun gane wannan amma a yau saboda munafinci na 'yan matan wai idan aka yi haka sai su ce wai an je an yi tallansu kin kai darajan hafsa 'yar umar ne e darajan hafsa 'yar umar kin kai ta ne ke dukkanin zara'anku sun kai ta ne iyayenki ko waliyanki sun kai darajar saidina umar ne an gano wannan sai shaidan sai zo sai matan nan wani irin barbara na tunani wato ai mazan yau ba irin mazan da ba ne to ke kuma irin matan da ne shi ne an san irinsu ne ya kamata ku san wannan cewa muka yi tunaninmu da aikinmu irin nawa irin nasu so da wannan gangan jikin ba irin wancan ba ne haka an sarka shi to da an sallace shi to sai mu ɗauko ɗabi'un da suka yi a da sai mu inganta wannan rayuwar haka sahabbai suke duk mutumin kirki sai zo sai su ce ka zo ka nemi yarmu mun gane idan iyayen ba su ba ko ita yar ne take zuwa ta ce a ce ma wane zo ya neme ta ni na san duk darajanki da iliminki da arzikinki da martaba na iyaye ba su kai darajan khadija matan manzan allah ba ko sun kai nan muka karanta sun tattauna da nafisa akan tana son manzan allah haka ne daga nan ita nafisa je ta samu manzan allah haka rayuwa bai daidai ba saboda ita irin shi ne amma yanzu irin wannan kwangwabakon baya da ke gani a cikin zamantakewa ko matan sun sauka a kan ƙa'ida ne ba su san wai misali in zaki aure wai me sa zaki yi an sa masu tunani irin tunani irin na dabbobi shi za ta ci abinci za ta sa tufa wannan ai duk kamar dabbobi ne ya akulun wa mata'un kamata a akulul an'a daga ran da wannan shine tunaninki ko tunanin iyayenki ko to da ke da alade da kare da jaki da tinkiya da akuya duk ɗaya ne don ba wanda zai ɗaura waɗannan ya ce bai kawo masa abinci ba ke ma tunaninki wannan ne tunanin ko wannan ne shi yasa kes ɗinsu mafi girma shine ce ba abinci ko ba shi ba ne haka sun koma inda ka san dabbobi ba ka yake rayuwa ba na san mala albani kafin ya koma ga allah ya faɗa ya bishe shorin masaki ya ce duwace ta ga wanda take so cikin ustazai haka ya ce ta zo ta same ni da malam musa haka ne da gaske yake yi haka duk wanda ya ga wacce yake so zo su same mu to da ya zama su mazajen suna da ɗabi'a ɗabi'a irin na ɓarayi su so suke sai sun ga 'yar mai kuɗi ko mai kuɗi sannan za a je ce suna su haka ne saboda a kawo mai kaya ya samu kaza a mutu ci gado shi macuci ne shi ɓarawo ne shi kuma kaji ɗabi'an shi su ɗabi'an sata su kuma waɗancan gidadawa an gano wannan su mazan ɗabi'an ɓarayi suke da shi yancin bulus ka san abin da ya kai yaro sata shine neman bulus ba zai wahala ba sai dai kawai ji a ɗiba ba shi su ko matan gidadawa ƙiri-ƙiri ga wanda ya dace da rayuwanki ko zai ki bari kawai wata mashirmanci ya kila ma daga ƙauye kun gano wannan kawai da zata sura wannan ta yi gaba da shi wai nan kina nuna ai mazan yanzu in aka ce masu sun dinga yawo da kai suna kaza suna wannan wahayin shedan ne domin ta ya ga alaman in wani ya zama rafiqul hayati abokin rayuwanki ko to shi ya shiga matsala ba zai taba batar da ke ba sai ya sa maki wannan tunanin kuma alama ne daga cikin alamun ke ba mutu ne kirki ne ɗari bisa ɗari ba ko da mutu ne kirki ne ba ɗari bisa ɗari ba inda har malam da fankan nan inda har shedan zai iya samun wannan dama a kan ke samun ke wannan tano kuma ya tasiri akwai matsala bayan da za mutumin kirki ya kyamaci sirtus salaf an gani bayan da za a yi kyamaci siyartu salaf jama muna ganewa to haka su kuma mazan kashi 99 na irin matan da suke aura ba fa irinsu ba ne na sha gaya muku kwaɗayi ke kai su kwaɗayi ke kai su ka je ka aure yarinyar da ba ta da tarbiyya ba ta san mutunci ba ba ta san addini ba ba ta san komi ba don ka daba zai ce shi yana jin kunya ne wannan ne faƙa ce ba kunya ba ne to haka idan ka zo nan kana sa jin kunya game da neman ilimi ko to abin da zai faru da kai kenan ba abin da za ka samu na ilimi sam allah madaukin sarki ya kyauta a cikin hadisin al'imamu darimi ya ce an damura ad yace ya ani kazalik wa huwa damratu bin rabi'a shine damra dan rabi'a an Hafsu bin umar yace as-sakuni ash-shami umar bin abdul shi wannan Hafsu dan umar wani abokin zama ne kamar ka ce ɗaya daga cikin makusanta sarkin muminai umar dan abdulaziz wa ma kana umar yastashiruhu so da dama umar dan abdulaziz yana shawara da shi warawa aizan ana rabe bunu huthaim haka rabe dan huthaim an ruwaito daga wurin shi wa hadisu huhuna mursalun kama huwa wadih a anan mursali ne kamar yadda yake a karara yake cewa na'am وقد أشكل أمر حفص على الدكتور محمد ضياء الرحمن محقق المدخل الأمر حفص ya rikice ma doktor muhammad diya'ur rahman wanda ya taƙiƙin littafin almadakhal faƙala la'allahu hafsu buna asim buna umar al'amri illa anni lam ajid man nassa ala sama'uhu min umar malai ce sai dai da na bi diddikin shi wanda malam muhammad diya'ur rahman yake cewa mai yiwa shine sai ban ga wanda ya ce ya yi karatu ko ya zauna tare da sayyidina umar ba wa in kana liqa'uhu munkinan ala dau'i tarihi wa fatihi ko da yake idan aka bibi tarihin rasuwan shi zai iya yiwa a ce sun haɗu tarihin mutuwan shi don sanda aka nuna ya rasu kamar sun yi zamani da sayyidina umar ɗin zai yiwa ce sun haɗu amma a ce sun zauna sun yi karatu ko umar ya karanta da shi ba wannan wasu ma zakarna mahalaici abin da yake daidai shine abin da muka ambata qala al-bukhari fi tarihihi al-imam bukhari ya fada cikin littafin shi na at-tarikh yace rawa damra an hafs bin umar as-sakuni ne umar bin abdul aziz yace umar dan abdul ya nemi shawara na wa nahawhu libn abi hatim fi jarhi wa ta'dil yace akwai irin wannan riwaya da ya fito karara yace umar dan abdul aziz ya magana da shi kamar yadda ya zo a cikin littafin aljarhu wa ta'adil ta ba ibrahim bin ishaqa an damra haruna bin marufin akhrajahu min tariqi al-bayhaqi fil madkhal babu fadl al-ilmi raqam 48 Allah madaukin wa arba'a Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a kun ji wannan ko yasa duk wata harka da ka san za ka yi ta a rayuwanka da addininka za ta amfane ka ko maganan in ba haram ba in ba shubuha ba ka ga maganan kunya ka aji shi gefe ta gama abin da ke gaban ka tukuna an gano wannan da kyau ko mala ya kawo shi a harkan ilimi ne wanda da yawa wai za su ga su ba saba zaman majalisi ba saboda haka yaushe za su fara daga ran da ka sa wannan sai ka mutu da kiki sai ran da mala'ika ya zo ɗaukar ranka za a gane ka tabka kuri kuran da babu irin shi an gane wannan da kyau ko irin wannan wa'azin jama'a na taɓa yin shi a kano na kai ziyara gidan wani malami to yana yawan ambato na haka to nan da nan sai sanar cewa tun da na zo dab za su sashi majalisi sai ce da azahar kowa ya dawo za a yi to kafin da azahar din sai wasu suka zo suka nemi su gana da ni ɓangarori ne guda biyu akwai ɓangaren mata akwai ɓangaren maza duk ɗaliban shi ne sai suke complain matan cewa malamin nan matan shi hudu amma baya auren matan daga cikinsu gaba ɗaya sai dai tafi can wani waje ya je yawa aure yan tambaye su na ce ha me yasa bai aure a cikin su ce su ma ba su sani ba ko yana ganin menene ko yana zargin su ne ce ha yanzu a cikin akwai wanda suka cancanta su zama matan shi suka ce a ga su nan masu addini wanda ma da'awan da su aka fara gaba ɗaya za su ci gaba da haɓaka da'awan ne tun su da'awar mata ta kyankyashe su na ce madalla laifinku ne da kowa ga hankalin shi ba kanku yake ba ku sai ku jawo hankalin nashi zuwa ina zuwa kanku akwai aikinku ba a nan ne na fara cewa matan nan yadda ka san madara ne a kanti an gano wannan neman su faɗa suka gane kurakuransu na ce to cin da shi wannan yanzu an samu matsala a kan shi ko sauran manyan ɗaliban da sauran abubuwa fa shi ne suka ce to malam yanzu ma je mu kai kanmu na ce haka salaf suke yi mu fa inda salaf sun yi abu ko ba mu jin kunyan kowa yanzu a garin nan ba taɓa cin doki ba mu ne muka fara cin shi haka ne akwai kuma wanda muke jin kunya a haka ko dokin nan bangare ne na rayuwarmu halal ne fa kawai sallan juma karfe tara halal ne kadai an gano wannan kyau ku duk garin nan ba taɓa yi ba mu ne muka fara to haka ajanu akwai wanda ya taɓa yi a garin nan ne jilsa akwai wanda ya taɓa yi a garin nan ne shi yasa jama'a wasu ko suna wannan abubuwan kawai sau da kusanci ne ni abin da na fahimta muna da kusa da su ne a cikin harkar addini kawai sai cin da ya fi kusa da su to nan ne za su zo kawai amma ba asalin fahimtar aƙidan da da'awar ba shi sa sun yadda wajen ibada za su bi ta farkin magabata amma wajen mu'amala ba za su ba suna kyaman magabata waɗannan munafukai ne urkhulu fi silmi kafa kun gano wannan da kyau da na zo na zauna da matasan su ma suka faɗi irin wannan sai na gane su waɗannan 'yan matan masu addini ne ɗari bisa ɗari su kuma waɗannan samarin 'ya'yan masu kuɗi suke nema zan ce ku ɓarayi ne waɗancan su kuma gidadawa ne an gano wannan da kyau ku na ce 'ya'yan masu kuɗin suna son ku suka ce wulaƙanta suke waɗancan masu addinin fa sai suka shiru ya je auro ta ta zo ta rikita mai gida ta rikita shi ta ruɗa komi shi don zo masu wa'azi kan wannan kawai na dara kawai ne wa'azi ne da fiya na malamin da ya zo rako ne ce wallahi malam wannan shine problem ɗinmu an gano wannan ya ce ka gani nan sai ya gaya man maganin bai san sun gaya man ba ya ce yana son ya gansu da addini da mutunci da komi shi ya tarbiyyansu ya ce to amma malin ina masa kallon masu girman kai ne su to kaga samu matsala kun ga su ba su san shi ba shi bai san sa ba kenan yanzu dole ɗaya ya tallan kan shi na ce ba haka suke ba gashi gashi shi bai fahimce su a haka ba kaga gidadanci ya sa sun rasa abin da ya kamata suke juya abin haka ne gidadanci ya sa sun rasa ne me amfanin ilimin ku na addini me amfanin ilimin ku na zamani me amfanin gogewon ku a rayuwa bai muku rana ba na ce ƙauyawa a birni kawai na faɗi maganganun da zan faɗi bai kai minti 45 ba tashi na tafiya na kuma su duka suka ce gaskiya na faɗa yanzu ana na malamin nan kawai sai tafi can wani ƙauyensu ko can wani garinsu kawai sai je sai ɗauko mata an gano wannan ina ustazan da yake addini da su a nan yau idan ya aure ɗaya daga ciki tare za su riƙe ko ba tare za su yi ba sai je ɗauko wata can a yi a yi ta zo wajen da'awar ma kuma ta ƙi muna da wannan kes ɗin ko ba mu da shi ya zo ya ɗiba karatun ya koma gida ta warware sau da ba ta da wannan tarbiyyar sam ta ruɗa mai rayuwa gaba ɗaya shi addini yake son ya yi ita kuma 'yar duniya ce mun gano wannan Ta 'yar duniya ce dole ne mu kalli waɗannan abubuwan fa mu kalle su kuma mai maganin matsalolinmu shi yasa sahabban annabi ana cewa wane ya rasu ko an je jihadi an kashe shi sai annabi ya ce wane je ka auri matan shi ko shi annabin ya aura haka fa ake yi har sai ka ga wani lokaci junan sun yi tanazuli daga wasu haƙoƙi nasu don rayuwar ta tafi ba na makanta wa in nimra'atun khafan min ba'aliha ba sai ka ta gaya mutanen na wannan maganganu kwakwalwansu ya tafi can wani waje a'a kai ne ba su yi da kai ba ko ku sa da shakka da cikin al'amarinka ko zargi ko wani abu ma'ana ɗan ya riga ya dumu-dumu da su isa dole ne san gyara wannan abun in ba ka za mu ta da wurwura a wuri ɗaya allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu malai ce akhbarana ibrahim ibn ishaqa an jaririn an rajulin an mujahidin kala la ya ta'allama man istahaya wastakbara a cikin sinadin wannan asari ya ce an rajulin an rajulin kun gan shi wani mutum ya ce huwa abdullahi bin abi jihin sunan shi abdullahi dan abi najih kaga na zo da ibahami ko wal mubahamu ma fihi rawin lam yusan ko malama hadisi suka ce la tuqbalu riwayatul mubham walau ubhima bi lafzi ta'dil ba karɓar ruwayan da duk aka ibahami ko da an ce wani mutumin kirki ne mala ce wa salahu ghairu wahid min tariqihi kama sayati bi bayanihi inda takhrij mala ce akwai bayani akan wannan in yazo takhrijin hadisin wa inna ma abhamahu jarirun li adami ridahu anhu yace jarir ya boye sunan shi ne saboda shi bai yi da mutumin ba ka abu zai faru ga ce wani mutum an gano wannan da kyau ko faƙar kana ibn abi najihin yuttahamu bil itizal wal qadar shi abdullahi dan abi najihin ana tuhuman shi yana da aqidan mu'tazilanci da aqidan qadariyanci mun gano wannan shi yasa su ma ambaci sunan shi da bakin su salab yi har yau jama'a ba ku nuna a cikin ganin darajan aƙida ba ce har a waye gari a gan kana mu'amala da mutumin da kai ka san ya sauka kan aqidan ahlus sunna ga salaf su ma faɗi sunan shi dan ya biyo cikin isnadi suna kyama sunan ba mu'amala ba da yawa cikin mutane ne faƙa ke damunsu amma sai su kira abin da wani suna amma abin ba zai bayyana musu ba sai ranar mutuwansu da ranar tsayuwa ranar za su gane sun yi kuskure allah ya kyauta qalal bukhari al-imam al-bukhari ce haddasana ahmad ibn ali al-abar qala haddasana abu ghassana qala sami'tu jariran yaqulu ra'aytu ibnu abi najihin wa lam aktubu anhu yace naga ibnu jarir amma wala ban yi karatu a wurin shi ba saboda wancan zargi da ake mai na aqida sun haɗu amma bai karatu wurin shi ba wa kana yaral kadara ya ce saboda yana da aƙidan kadariya wanda ake zargin shi da wata muguwar aƙida ko ina ka wuri ina shi wuri allah ya shirya da mu to sai shi mujahid ya ce la allama ba zai taɓa koyon ilimi ya amfana ba haya wanda duk ya sa jin kunya wasu takbara kuma ya sa girman kai jama'a duk mai jin kunya da girman kai ko wala ba zai amfana ba mutum zai sa kan shi girman kai sai kira abin da wani suna ban gane madadin girman kai sai kira abin da wani suna hatta bayan da ne maku akan magana auratayya tsakanin ku akwai girman kai a cikin da yawa daga cikin ku da nuna isa da ujubu to wannan kuma mayafin shedan ne mayafin allah ne duk wanda shi ɗan ya yafa mai wannan mayafin ko allah sai ya wulakanta allah sai ya tozarta shi an gano wannan da kyau ko wallahi allah sai ya tozarta shi allah madaukin sarki ya sa mu dace wa fi riwayati sufyan ibn uyayna an abi najihin la ta'allama al-ilma al-mustahi duk mutumin da yake sa jin kunya ba zai taɓa samun ilimi mai gwabi ba wala mustakbirin ko wanda ya sa girman kai wal asar allaqahu imam al-bukhari wannan asari al-imam al-bukhari ya kawo shi mu'allaq fi kitabil ilmi min sahihihi wa wasalahu al-hafiz fi tagliq min tariq al-musannif al-imam al-hafiz ya kawo shi da cikakken isnadi a cikin ta ta'aliq ta hanyar shi al-musannif al-imam al-darimi eh, eh, allah sarki ya samu dace malai ce akbarana muhammad ibn ahmad ibn abi eh, ahmadu abi khalafin qala haddasana anas ibn iyadin an hisham ibn urwa an abihi annahu kana yajma'u banihi fa yaqulu ya baniya ta'allamu fa in takunu sigar sigar qaumin fa asa an takunu kibara akharin wa ma aqbahu ala shay'in ala shaykhin yus'al wa laysa indahu hadisi al-imamu ya same shi daga malamin shi muhammadu ɗan ahmad ɗan abi khalaf shi kuma daga anas dan iyadin huwa laisiyu kun gano wannan ya ce an hisham bin urwa an abihi annahu kana yajma banihi urwa dan zubair ya kasance na tattaro ƴaƴan shi fa ya ƙolo sai ya ce da su ya baniya ya ku 'ya'yana ta'allamu ku zage dantse wajen koyon ilimi yanzu abinda kullum nake gaya ma ustazan nan ce kun ga ku daina yaudaruwa kuna ganin kun iya kira'a ku daina yaudaruwa wai yara islamiyya suna ce muku malamai ko kuna shiga gidan matan aure ana malam wane malam wane wai jahiliya sun malami ne wai eh duk waɗannan da ke ce maka malamai ba ɗalibai ba ne daga ran da ɗalibi ya ce maka malami kanka ya gingirin ko daga ranar ka kamu da cutan hauka ciwon hauka ya same ka malamai ne 'yan uwanka za su ce maka malami sannan malamai na sama da kai su jinjina ilimin su sa shi a skeli su ce nauyin ya kai ce kai malami ne amma daga ran da met ɗinka ko wanda yake ƙasa da ke ce maka malami ka hura hanci ko daga ranar ya kamata a sa ka a turo a nemo mai maganin mahaukata don ya ceto ka daga haukan da ka shiga to shi ne yake gaya ma yan koyi ilimi fa in takunu sigara ƙaumin a yau da kuke koyan ilimi za ku zama ku ne ƙananan jama'a ƙanana cikin al'umma eh? fa'asa an ta takunu kibara a wata rana kuma ku ne za ku zama manyan wasu yanzu ba kowa ke koya makaratu karatu ba haka wata ranar kun dage kun koyi karatun ku ne za ku zama wa manya da gaske mu mun ga haka ai wa ma akbaha ala shekhin babu abun allah wadarai abun kunya da muni ga dattijo yus'alu laysa indahu ilmun a tambaye shi ya zama bai da ilimin da zai magana to me amfanin shekarun me amfanin girman me amfanin cewa kai kaza ne shi yasa jama'ar annabi kowa ya miƙe ya koyi ilimi ilimi na gaske daga ran da kake ba da ansan tambayoyi ko kake karantarwa da dabarbaru ko yaran da kake yaudara da jahilan da ba su karatu ba za su gane ba amma masu ilimi ko suna ji sun san wannan mashirmanci ne kuma waɗannan da suke gane wancan mashirmanci ne ko za su komo su bayyana mu waɗancan da kake yaudara komin daren daɗewa cewa yaudaran su take yi ba ilimi yake karantar da su ba tsaban shirme ne da ta yasa in za ku dage ku dage in za ku sa sarri ku ta sawa jama'a kun gano wannan da kyau ko kowa ya dage nemi ilimi wadatacce kuma a san da kuma a inda ya kamata allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala ya ce akhbarana abun nu'man na haddasana hammad ibn zaidin عن الزبير بن خريت عن ikrima قال كان بن عباس يضع في رجلي الكبل ويؤلمني القرآن والسنن وانا حديثي الإمام الدارمي يا ساميش دقا مالميش أبو النعمان شيكما دقا حمار دن زيد دقا الزبير دن خريتي albasari min Sahihaine sahihaini wasakahul jumhur shi wannan malami alkhuraiti yana daga cikin mazajen da ke ruwaitan hadisan bukhari da muslim sannan mafi yawancin malamai sun ce mutumin kirki ne to shi ikrima ya ce kana buna abbas ya za'o fi rijili ibn abbas ya kasance yana sanya man alkubul yana sanya man mari a na. shine alƙaidu min hadid shine irin marida ma ba da ƙarfi ake yin shi ba min hadidin rubbama kana ala da silsila a dakhama ana yin shi a bisa yanayi na sarƙa ne katuwa a ɗaura ƙafafun naka guda biyu a yi ma turki yadda ko da jan ma wannan abin ma jan shi za ka yi da me da ƙyar na fatan mun gano wannan da kyau shi yasa waɗanda suka kangare suka ƙi neman ilimi to mari ake sa masu sai a zaunar da su a koya masa karatu amma akwai waɗanda sun lalace an sa masa marin ma sun tsinka mun gane wannan da kyau ko kuma har yanzu a lalacin suke don ba san komai addini ba ko ba san komai a rayuwa ba alkawarin da suka yi na lalata da awon kuma sun ɓata ta to gaga rayuwa ta zama rayuwar banza kenan an gane wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya sa mu dace wannan wani tarihi ne mai tsawo sanda aka zo fashin kwai to duk za a bayyana mai ake nufi wa yu'allimani alqur'ana was sunan sai kuma yana karantar da ni alqur'ani da sunna wa fi riwayatin alqur'an wal fara'id a wani riwaya yana karantar da shi alqur'ani da ilimin rabon gado wa fi ukhra a wani riwayan yace alqur'an wal fiqh yana karantar da shi alqur'ani da kuma fiƙihu ina fatan mun gano wannan da kyau yanzu da ya haƙura cikin marin nan yau ikirim mujahid yaya ikirima yaya bai zama daga cikin manyan malaman tafsirin duniya ba yanzu faɗin an sa mai mari sai ya zama daraja ne a wurin shi amma yanzu ɗalibi ne fa faɗa kawai za ka yi mai ka ja shi ke kaza kaza shikenan sai ku ƙulla gaba don mai kaman shi za ka yi mai fada iyayen shi sai su zaunar da shi su ce kai makiyin shi ne abokai da abokan hudun shi sai zo su ce ai ka mai da shi ma bawa ne kai ba kana son ka mai da shi ɗa ne mai yanci don ka bar shi da wannan Shiriri ta da shirman ba inda rayuwar shi za ta yi mai amfani ballantana ya amfanar da al'umma ya samu darajar da ya kamata ya samu an gane shi za duk maganar da masu magana suke faɗi mu ba za mu bari ba sai san da ku in kun biye masu ku je ku ɓata rayuwanku ku zo mashirmanta ba ku san me kuke yi ba a waye gari kana da asalin sunna da da'awa da ilimi ka koma ka zama daga cikin 'yan duniya su ne da sun zama irinka aka waye gari sun ci gaba daga koma cikin irinsu shine ka ci baya allah maɗaukin sarki ya kyauta mala ya ce akhbarana muhammad bin humaidin qala haddasana yahya bin duraisin qala sami'tu sufyana yaqulu man tara'asa sari'an adarra bi kasirin min al-ilmi wa man lam yatara'asa talaba wa talaba hatta yablugha an iso wurin mun gano wannan da kyau ko wani hadisi al'imamu darimi ya same shi daga malamin shi muhammadu dan humait shi kuma daga yahaya dan durais yahaya dan durais ya ce ito sufiyana ya ya ce na ji malam Sufiyana yana cewa mantara asa sari'an duk wanda ya nemi zama shugaba a cikin harkan addini da gaugawa shi ne ya zama shugaba ya zama jagora ya zama liman ya zama waye yana gaugawan ya samu mukami ko sarauta ko mulki a cikin al'amarin da'awa da addini a zarra bi kasirin min ilmi wannan zai cutu da abu mai yawa na ilimi domin yanzu shi ya zama babba zai je lankwashe kafan shi akwai mai karatu abin sai koma kame-kame da surutan banza da wofi har a waye gari waɗanda suka yaudaru su gano cewa ba a gaya musu komi sai shirmi an gano wannan da kyau ku wa mallam ya tara'as wanda ko bai nemi zama jagora ko shugabanci ko ya samu mukami a addinance ba ɗalaba wa ɗalaba to wannan zai ta neman ilimi yana neman ilimi yana karatu yana karatu hatta ya bloga har sai ya kai matsayi da martaban da za a ce mai me za a ce mai malamin in ya ba a hankali zai kai wurin yana daga cikin kullun nasiya da faɗin da nake muku cewa ka tsaya ka jira don ko kagi ko kaso yaro shine masomin babba akan tafa za a isa wannan wurin an gano wannan da kyau ku duk wanda kaga yana zuwa makaranta wata sai ya zama malami wadansu ya zama kaza kana raye ko ko baka na to yi kokarin ka sa su a mazibi mai kyan da za su amfana kuma su amfanar in aka wayi gari ba ka gama gogewa ilimi ba yanzu ake koya maka ka gaya man yadda za a yi kai din nan ka iya zama malamin da za a karantar da al'umma sai dai kullum idan malamai suke karatu ka ɗan kwaikwaya ka ɗan canza mai salo kaga zarra bi ilmin ko kuma an yi bayanai ka ji dama a ce kai kai jama'a mun gano wannan da kyau ku za ka shiga cikin matsala ne kullum na abin da ya shafi ilimi kuma yanzu wannan musibar ita ke bin ustazai haka ne da ustazai yake ya kosa a ce shi ma malami ne shi ma jagora ne shi ma mai faɗa a jini ne duk gasu nan za ka je gansu gaba ɗaya duk sun sa ma kansu wahala duk sun motsi kuma jama'a sun ƙi yadda da su a matsayin jagorori har yau za ka zo ka jin da salaf za su faɗi cikin sharhin da malam zai mana don dama mai ke sa a gamsu a yadda a ɗauki mutum a matsayin ya sani ba don yana da ilimin ba eh to ka cutu baka kai wurin ba ga wasu yara sun haƙura ko wasu ɗalibai har su sun kai wurin na ilimi sai a waye gare malamai manya da kai rayu da su sun benca ka don ba kai saka kutso cikinsu balantana kai ka faɗa da su ba ba za ka iya ba ɗaya kenan sanda ya kamata kuma ka jira waɗannan su taso to su kuma sun san abin da ya fi naka sun iya sama da kai za a waye gari ba tasirin da za ka yi cikin al'umma ka nemi shugabanci lokacin shi bai ba an gano wannan da kyau ku lokacin shi bai yi ba malaminka ne ke ɗaukan ka ya ce kayi ba kai ne kake naɗa kanka ba jama'a mun gano wannan da kyau ku hatta mu da muke da'awa muke karantarwa tare da ƙananan shekarun da muke da su malamanmu ne suka ce mun kai mu yi saboda su suka koya mana karatun jama'a mun gano wannan da kyau ku? a cikin 'yan salafiyan garin nan kaf cikin ɗaliban mala albani mutum biyu ya sainin satifiket ɗinsu na cewa sun kai su karantar hassi da awa in kana son ka ji sunansu ka je ka samu kasa ɗin munafunci dodo in ma baka yadda ba to kai munafiki ne kuwa ke tsoratawa da waɗannan ɗin banda su ba wanda malam ya sani satifiket ɗin shi in kuma akwai ka zo da kaset mafi yawancin ustazan malam cewa ya kashe mai da awa za su cewa yin macuta ne ce ma wasu ya yi barayi ne wasu ma da suka nemi auren 'ya'yan shi cewa ba zai iya haɗa zuri'a da su ba mun gane wannan da kyau ko kuma akwai shaidu shi yasa lokacin da ya kwanta ya rasu suka yi yunƙuro na ce a'a sai in mai shago ya shiga kabari amma ina raye babu wani burgun da zai haɗa zuri'a da malam albani ba zai yiwu ba jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma karka ganna a wannan tsallaken har yanzu a haka niki kun gano wannan da kyau ku harkan babba ce shi ya faɗa da bakin shi kuma da shaidu daga cikin 'yan wawan wasu ma su aka tura aka ce je su maganan ya ce ba zai ba su ba amma wai yau baya nan ba a ganin ɗoriyan shi wai duk abin da ake nan an canza kuma su ake wai ni in canza an ga maka ina neman albashin dubu sittin ne ko albashin dubu arba'in ko ashirin da biyar jama'a mun gano wannan da kyau ku shekara talatin da ta wuce bayan na fi karfin wannan albashin ba yanzu ba dole gaya muku wannan saboda wasu suna yaudaruwa suna cewa wai dan a ah, ko su ma ba samu dama ba ne daman me wai <laughs> ko sunan mu kake ji baka san mu ba ya gara ka san mun wuce inda kake tsammani allah madaukin sarki ya sa mu dace to duk wanda ya nemi jagoranci irin wannan ko to ya kaɗe ya shiga uku kana ɗalibi ne fa har yanzu sunanka ɗalibi kawai sai dare ɗaya kawai ka ce ai mu ne shugaba mu ne malamanku mu ne malamanku sai a ce zo ka yi duk wanda ya bude maka ya ce zo ka yi ko dama ya yin zubar da kai ne da ce da mala ya kwanta ya rasu sun natsu da sai mu ɗibo malamai kun gano wannan da kyau ko irin su malam mai kwano irin su ya haya haifan irin su dr sani irin su ashek alkasim umar hotora kano irin su kaza irin su kaza sai a kawo su a ce ku zauna dama ku ɗalibai ne har yau cin da ba wanda yake da awa tare da malam sanda yake raye sunan ku ɗalibai yan kolo da ake koya muku duk ku zauna ku a ci gaba da koya muku har zuwa lokacin da za ku zama malaman a ɗibo irin waɗannan malaman su zo su karantar wanda an san su malaman ne da gaske ko a ji a ɗibo irin su almanar irin su muhammadu bin usman da sauran waɗanda sun iya wa'azi kuma suna karantarwa suna da ilimi sai ci gaba da karantar da al'umma sai a waye gari santan ta yi me ta gini da ƙarfinta amma an gaya maka yaro yana ɗaukan yaro ne sai dai rungumanni mu faɗi ba ya riga ya faɗi wannan su kuma waɗanda aka yi sainin satifiket ɗinsu to su kuma ba za su yadda da satan kuɗi ba an gane wannan da kyau ku kaji su kuma problem su amma an yadda za su iya karantarwa amma ba za su iya satan kuɗi ba ko ba su bari a yi ba wanda kuma aka san yana da ilimin zai iya shi kuma yana da tsoro ka an samu matsala su wancan masu certificate ba su da tsoro wanda malam ya sa masa hannu a kasa ɗin munafunci dodo ba sa tsoron kowa ba sa shakkan kowa sannan ba sa kwaɗayin abin da ke hannun kowa to amma kuma su ba za su iya ta'addanci ba domin annabi ya ce jinin musulmi da dukiyan shi da mutuncin shi haramun ne su mabiya annabi ne ɗari bisa ɗari su kuma waɗancan suna da naz'a khawarijiya rafidiyya duk waɗannan za su iya kun ji inda aka samu matsala kenan to dai na kake cewa a to ya kamata a ƙura ai kaza ka yadda a zubar da jinin musulmi jinin mutum nawa aka zubar a ɓangaren mu mu ma mu je mu yi dukiyar mutum nawa aka danne mutuncin mutum nawa aka ci hudu ba annabin na ƙarshe an taka ta mu ma mu yi zan iya rasa duk abin da na mallaka a duniya da in taɓa mutuncin musulmi tsoro ba sai na ta kare ma a lahira ba domin annabi ya kira jini da dukiya da mutuncin musulmi ya hada shi da alfarman harami da alfarman ka'aba isa ku ƙara natsuwa hankalinku ya taru wuri ɗaya mafi yawancin ustazai yanzu ko ya ƙosa ya zama wani sha'ik haka ne kike sa ku cikin matsaloli kana jin wannan gace dan rike wannan bangaren an jima sai ga ya koma yana tafiya inda ka san wani toro na agwagwa a'a sai ka ce malanta dama a tafiya take inda ilimin ko da karantar wanda komi in allah ya sa albarka ba sai a riga ba sai a tafiya ba duk wannan ba sai a nan ba kana nan labarin ka zai je ko ina ana zuwa ka ce gawa nan sai ka ce la ilaha illallah yanzu dama shi ne muke jilla to shi kenan gara haka da ka gama fankan fankan ɗin din mai amfanin wannan ya eh, za ko wanda ya zai ce mala ya kamata karka rika sa alkyabba kana naɗi na ce to kabeji kenan na ce ba ganin girman kabeji nawa ke sai da shi ya da wani daraja eh yanzu kwallon kabeji gaba daya ya kai dubu ɗari naira saba'in ga gani ko duk wannan rigan duk wannan rigan a naira saba'in ashe harkan ba ta riga ba ce haka ne yanzu kalla abubakar gumi tun da kake da shi a duniya bai wuce so biyu kada ganin shi da babban riga ba ma yajjan labiya ne ga ta ga irinta amma ba abun eh jimala albani ba abin shi sa yana ba ku shawara ku tsaya ku nemi ilimi kafin jagoranci ya hau kanku kuma yana gaya muku wannan yanzu daga ran da aka ce yanzu malamin ku ko jagoran ku baya nan ya mutu yau kuma ku ne za ku gudanar da wannan santa to kun shiga matsala shugabanci ya same ku ba ku da wadataccen ilimi so ake yanzu a ji karatunku daidai da na malam ko sama da shi binciken da malam yake yi ya zama daidai kun ci gaba ko sama da nashi ba surutu ba fa da ko wanda zai ja bakin karatu ya taba ku surutu da gwalangwaso asalin fitar da ilimin da duk inda aka je aka sa to ilimin zai zauna cif da yadda abin yake jama'a kuna gane wannan da kyau ko shi yasa kowa ya natsu kuma kowa ya san halin da yake ciki kai wakilin tafiyan nan ne amma ka tsaya ka nemi ilimi in ba ka ba san da za a nemo ka za a ce to zo ka rike waje kaza ilimin bai wadace ka ba ko daga lokacin za ka yi nadama ga asali in ka ce ba taba gaya maka ba sai a ce ba gaya maka ba kai munafiki ne za ka ce ba gaya maka ba yanzu kawai ga sai ka ga ina ustazan da ake sa ran nan gaba su za su rike harkan ba ba sa nan to asirinsu ba zai tonu ba ko sai ran da harkan ta komo hannunsu ranar ne asirinsu zai tonu kun gani yadda allah ya tona asirin yan wawaye ya gada kusan wannan duk wanda ka ce mai zo kai da'awa amma je ka nemo wurinka ka riga sa mai a janaretanka Kar ka ɗauka a rediyonka da kyamaranka ka sai su kunka da makiyar fom ɗinka ba zai yi ya ci gaba ba ba zai iya ba don dama ba da'iya ba ne kun gano wannan da kyau ku abin ya girshe shi ne dare ɗaya shi ma don akwai cuwacuwa da ke ƙarƙashin abin ne kun gano wannan da kyau ku ya sa ake haka man naira ɗari biyar zai ƙarasa amma za a sa dubu biyu da ɗari biyar to kaga in akwai irin wannan cuwacuwan dole ne abubuwa za su ci gaba an gano wannan da kyau ko amma daga ran da cuwacuwan ta kare ranar za ku zo ku bani labari ai dan ƙarya fure take Allah ba ta yaya kuma duk abin da babu gaskiya a cikin shi ba inda za shi an gano wannan da kyau shi yasa nake kira gare ku kar ku yadda jagoranci ya hau kanku eh kafin ya zama kun tara ilimin da ya kamata ku tara ku tara ilimin da ya kamata ku tara da gaske a waye gari malaminku ya kira ku ya kaddamar da cewa waɗannan masu da'awa ne kuma kenan za ku iya da'awa tare da malaman garin ku yi kafaɗa da kafaɗa da su malaman jahan za ku yi kafaɗa da kafaɗa da su wajen karatu da karantarwa ba surutu da tsiwa ba yau idan da za a yi taron malamai su malaman sun san ku malamai ne sun yadda za su jawo ku cikinsu ba ku je taron malamai a ku cikin 'yan kallo ba ashe ku ba malamai ba ne daga lokacin za ka san kai ba malami ba ne ashe jama'a kuna gane wannan da kyau ku shi yasa ku natsu ku san me kuke yi idan aka zo ana faɗa irin wannan ku daina kallon ga wacin sun yi kuskure ba ruwanku da waɗannan waɗannan an riga an yi deleting ɗinsu a system an gane da kuwa ke yanzu litun zara man kana hayya kuma wannan karatun da a ce ba a loud ake yin shi ba ku saboda tsaban son gida ku kaɗai zan taron karanta muku wannan sharhin da malam ya yi don wannan sharhin tsadan shi da darajar shi ko allah kaɗai san yawan shi ba ku san me ke cikin sharhin nan ba sai idan allah ya raya mu da rai da lafiya karatun da zai biyo bayan wannan in muka zo muka fara dabdalan bayanai a kan shi shi sa ba na son bayanin ya shiga wani wuri eh? sannan kuma ba na son ya zama an jefa shi wani wuri ma'ana ya shiga wannan kasa ɗin ya shi a kasa ɗaya kamata ya ci domin jan kunni ga ɗalibai ko da ɗaliban wasu majalis na wasu malaman da ya kamata a ce sun kai ga wannan matsayin allah maraukin sarki ya tsare mana imaninmu mu